يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجعلنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يومنا يمتن لتنين ashirin da hudu ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wadda ta yi daidai da ashirin da hudu ga watan hudu watan Mari, kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da biyar a karo na sha tara allah subhanahu wa ta'ala ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na juma'a da ke hedikwatar jama'atu izalatu bid'a wa iqamati sunna da kasa reshen karamar rukunar boko da ke nan hausa fata cikin garin boko a karamar hukumar boko jihar benue nigeria domin dora daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri bangaren maza muna cikin tafsirin sura ta uku a jerin sururi a shida da takwas da suka sauka bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta uku a jerin sururin alkur'ani daga sama a rubuce ta 89 a asalin saukar alkur'ani ita ce tsoron ali imran karatun da ya gabata mun tsaya karshen tafsirin aya ta 68 yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta 69 da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace da kuma wannan haduwa zan iya da haduwar ko ranar da kenan <laughs> Allah ya iya mana wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam tambaya ta ajiyar ita ce na ji fatawa cewa ba a yin sallar nafila bayan sallar la'asar amma kuma na kula cewa duk lokacin da ka zo karatun tafsiri sai ka yi sallah raka a biyu kafin ka fara karatu shin menene karin bayani akan haka Allah ya kara wa mata lafiya da rayuwa mai albarka A amin tare da kuka baki daya حديث يا ثبت النبي صلى الله عليه واله وسلم ياتي لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاه بعد الصبح حتى آه، حتى تغرب الشمس ولا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس باب صلى النافله bayan sallar la'asar har sai rana ta fashi haka nan ba a yi sallar nafula bayan sallar asuba har sai hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atayn in ɗayan ku ya shiga masallaci to kare ya zauna har sai yayi sallar nafila raka'a to a zahirin hadisan guda biyu sun yi karo in an kalli umum na kowanne su ko musamman na farko aka kalle shi an ce babu sallar nafila bayan la'asar sai rana ta faɗi babu sallar nafila bayan asuba sai rana ta hutu wannan kuma ya ce in an shiga masallaci kan kafin a zauna ya nafila da kaji to kenan sun yi karo to ya za a bar su sai a bar su da karo a yi nafila ko kar a yi a'a sai malamai suka haɗa tsakanin hadisa sai suka ce ita nafila a musulunci iri biyu ce akwai nafila mutlaka akwai nafila muqayyada nafila mutlaka ita ce wanda kaga dama kawai kana ne kaga dama ka tashi ke sallar nafila nafila ce da ta saba yi bayan sallah azhar sai ban samu na yi na yi baki sun shagaltar da ni mun tsaya tare da su har lokacin la'asar yi ita ce nake ramawa yanzu to ya rama a wannan lokaci bayan sallar la'asar to ne ta wanda nake yi dan ka shiga masallaci kar ka zauna ce sai ka yi sallar nafila da kai an shiga masallaci ranar juma'a Manzala yana kurba sahabin da ya zauna a nan ya ce kayi sallar nafila ne na ka gaba gabanin yanzu sai ce a sai ce ta shi ka yi sallar na ka biyu kuma ka gajarta su kar ka ja lokaci mai yawa sai ce ɗayan ku ya zo masallacin juma'a gabanin ki zauna da ya sallar na ka biyu ko da liman yana hurma ya ce ko da ya juya ma ma'ana ya juya wani ba ta biyu wanda ana cewa an kusa ta da sallaki to da haka waɗannan na bulbulu waɗanda suna da sabani babu laifi za a yi su a kowane lokaci ne na dare ko na rana ko da a lokutan hari ina fatan mun gane amma na bulbulu mutlakai waɗannan an hana a waɗannan lokuta ina fatan an fahimta wannan yace yi wa mutane nasiha akan nafila bayan kiran sallah da annabi ya ce tsakanin kowace nafila kiran sallah da ta da kama akwai sallar nafila wannan gaskiya ne hadisi ya tabbata daga annabi akan haka to sai dai akwai wasu matsaloli waɗanda ba a tunkarar su a irin haka dole suna buƙatar ai wasu bayanai amma dai duk da haka hadisin ya tabbata annabi ya ce a kowace kiran sallah da ta da ya kama, akwai nafila tsakanin su akwai nafila tsakanin kowace kiran sallah da ta da ya kama. akwai nafila tsakanin kowace kiran sallah da ta da ya kama. annabi faɗa su uku a lokacin ce, wanda ya ga dama to kaga wannan an ce ganin dama wanda bai ga dama ba ba sai yi ba amma akwai salloli wanda su suna da sunanin rawati a bayan a su ko a bayan su. misali a za akwai nafila da ake gabaninta da bayanta to in ka zo masallaci ka riga ka yi wannan nafila ta gabanin ka zauna in dai lokacin sallah ya yi dai an yi kira ba lallai sai ka tashi ka yi ba amma in za ka yi ya fi kyau na ba ta mun gargaji ce ai na riga na yi wacce ake yi a wannan ta sallah da ake gabanin yanzu ka tashi kai na fula raka biyu wanda na ya akwai tsakanin kiran sallah da za ta yi kama ina fatan mun gani. haka nan ainihin kamar sallar magariba ita ma ana yi amma idan kun ga kuma lokaci ya kure to in aka yi kiran sallah babu laifi sai a sa da ikama amma ba kamar yanzu ba wata ramadan wata ramadan ana so ko lokaci ya kure aka kira sallah bar mutane su dibo da baki an gane ina abin da ake wani zai jiwo masallaci da leda ta ruwa ko da zoro ko da dalilu. ba a san haka a kyala mutane a ba ample time idan ka je a makka da madina a raina kulle tare da alhamdu ba wai na lokacin azumin ramadan lokacin da ake bayarwa gabanin a ta da tsallar magariba ba shi ne wanda ake bayarwa ba kudi idan ana ba da minti biyar juma'a asabar lahadi talata laraba to wannan ranar da ake azumi ne tun da na nafila za ka ga an ba da minti goma zuwa minti goma sha biyar saboda mutane sun samu su yi gona baki waɗannan ba kowa ne ya azumi ba amma kuma masallacin suna ce da ta toge tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu cewa za yi tunan da aka sai ka samu masu azumi kuma akwai masu kawo rubuta baki masallaci za ka ga da la'asar ta yanzu an zo an fara ka kayan buɗe baki an fara zubewa an fara zubewa za ka ga ana shimfiɗa sufa irin ne da suke zuba kayan a kai ainihin ana yi buɗe baki saboda haka wannan an gane ku to da ka dai ya halatta a baiwa mutane ko wanda duk yadda zai yi nafila a daidai wannan lokaci ya yi nafila shi to wannan ya ce malam ina so kai min bayani akan sirrin maka da Muhammadu wa ma muhammadu wa ma unzila ala muhammadu muhammadu rasulullah na ji wani social media ya ce sirrin ciwon ido ne ya bayar da duk wanda ya yarda takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ya fi shi ya fi iyayensa ya fi kowa ya fi komai wanda bai yarda ba in yi amfani da shi Allah ya yi to malam shin haka ne takalmin nashi ya fi kowa kuma ya halatta a yi wannan sirri domin neman waraka haka nake son tambaya ko to matsalar ma kana muhammadu wa ma muhammadu wa ma unzila ala muhammadu muhammadu rasulullah abin da zan fara maka gyara a kai ba haka ayoyin suke ba an gane ko babu yadda aka ce maka da muhammadu aka shi ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum Suna ta 33 suratul ahzab sai wa ba Muhammadu illa rasulun sura ta uku suratu al sai kuma wa ma unzila ala muhammadin a sura ta 47 suratu muhammad ko suratu kitab sai kuma muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a sura ta 48 ita ce suratul fatih waɗannan ayoyi ayoyi ne na Alƙur'ani wanda sun yi bayanin waɗansu muhimman abubuwa game da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikinsu allah ina fitar da matsayin manzan allah domin mutane su gada manzan allah sallallahu alaihi wasallam bawan allah ne mutum ne ba shi da tasarrufi a cikin komai allah shi yake yin komai misali ka آير أتيو سورة cikin سورة آل uku suratu Ali Imran محمد إلا رسول قد خلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين wajen yaƙi ne ta ka yaya ta sha manzo Allah haka duk sai jiki sanyi wasu kuma sun ce za a ci annabi ma ya mutu ai ba zai yi ba sai ya ce wa ma muhammadu ba wani bane illa rasulun ba shi manzo kada halak min qabli rusul gabanin shi zan sun wuce ba shi ne zo na farko ba ba kuma shi ne dai na ƙarshe ba a rubuta masa da wama ba saboda haka dan ya mutu sai mu aka yi mata yanzu in ya mutu auku kika ko an kashe shi in qalabatum ala aqabikum sai ku biya kan daga daga ku kai da to ku ji yan kalib ala akibai wanda duk ya juya akan diga-digansa ya yi da dafa za Allah ya mutu ko an kashe shi falai ya zurra Allah shay'a bai zuci Allah da komai ba wa sayyidullahu shakiri Allah zai yi godiya ko zai yi sakayya ga masu godiya wanda suka yi tsadar Muhammadu banzan Allah ne in ya kashe shi in ya rayu su ne za su ga Allah da kun ji ayar an gani me take yi tana gaya maka matsayin annabi sallallahu alaihi karka ka ɗauke shi fiye da haka bawan Allah ne manzan Allah ne aya ta biyu ta sura ta 33 suratul ahzab وما محمد ما كان محمد أبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي نعم وكان الله بكل شيء عليما yana so ya bata wata al'ada shine adaptation mutum ya dauki dan wani mai da shi nasa dan da zai zama nasa kamar ɗansa na cikinsa da ya haifa yadda in ya mutu zai gaje shi in shi ya mutu zai gaje shi haramun ne shi in ya saki mata ya aura ko shi ya saka ya aura kaza kaza duk irin wannan nasaba ta tabbata tsakaninka da wani nasaba irin ta jini wanda ya fita daga jikinka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan da zai dan harisa saboda ya daga darajar zai kuma saboda nuna laraba ina tare a cikin al'adunsu sai Allah ya saukar da aya ma da muhammadu aba ahadin min rijal muhammadu bai kasance ku ba ga ɗaya daga cikin mazajen ku ba Ya'yansa da mutu ya bari ko zai rayu da su dukkanin mata ne amma ba namiji walakin rasulullah sai dai shi manzon Allah Muhammadu manzon Allah wa khataban nabiyyi kuma cikakken annabawa ne wallahu wallahu wa kana Allah kulli shay'in alima Allah ya kasance masa shine game da komai Allah ya san komai saboda haka daga cikin abin da ya sani manzon Allah zai mutu zai bar ɗan tsaro na shi zai ɗan harisa a ga'ida kuma ɗan annabi in ya yi imani annabi to yanzu idan Allah ya idan manzo Allah ya mutu zai da ɗan harisa ya mutu tun zamanin rayuwar manzo Allah da yana cikin shi shine amir na farko a jeshi mota jeshi kumara lokacin da za a je yaƙi mota manzala sun sallace na da kwamandojin yaki guda hudu ya ce shugaba kwamandan tawaga na farko shine zaidu dan harisa in an kashe zaidu sai jafar dan abi talib in an kashe jafar sai abdullahi dan rawaha in an kashe shi musulmi su zaɓi wanda zai jagorance su waɗannan hukutun da aka faɗa kowace sai ta za su su masu sun za su gudu wannan bai sa wani yaƙi zuwa ba an tuntuka su kun gani annabi ya faɗa ba abin yana kasance karkace haba ba annabi ko ne ce a shiga ba sai an shiga ba ballanta na yin tsara da tafiye Allah ya sa kun gani saboda haka ba wani ba wani zuga da ce tasiri suka tafi da kansa saboda haka suka je kuma so gaba daya kashe su to zai su dan hali sai yana ciyan kashe shi amma Usama dan zai ɗansa hibbu rasulillah wa kuma hibbi rasulillah ta ke kenan abin kaunar manzon Allah dan abin kaunar manzon Allah shi manzon Allah ya buɗe ya bashi hasali ya kulla masa liwa ya ba shi komandancin yaki za a tafi a rundunar akwai abubakar akwai umar akwai usman akwai ali an ce kusan mu bashar ruwa da na gaba ɗaya suna cikin rundunar amma ya ɗauke shi yana ɗan shekara sha biyar sha shida shi ne shugaban da shi ne kwamanda shi musamman da zai to bayan sun shirya za su tafi taimaka da Allah ya kwanta rashin lafiya da aka bi salme su ba a cikin kwana sha biyar Allah ya karbi rayuwarsa da aka abin da Abubakar su ya fara yi in eh, babu ne shi musamman a mulkinsa zartar da wannan rundunar ta musamman ya fara yi bayan an masa baya to me za ka fara sai ce je shi usama zo ka tafi usama ya halifa da rasulullah ya ana cikin da mutuwar manzo Allah ka zo ka ce za ta yaki yace da manzo Allah yana raye an da an tafi ba ta baka ce da an yace to da haka yanzu ma biya za to ya kamata a yi gyare-gyare a cikin rundunar to me za a gyara ya ka ce kun san ba a tafiya kai tsaye ya ka fara kawo abubuwa ya ka ce kuma sannan shi saba a cire shi a sa wani masanin yaki sai ce manzan Allah ya nada shi ne cire shi manzan Allah ya nada shi ni in cire shi ko kun haka zai yi to a ɗan tsaya kaza kaza dattijo sai ta shi shiga gida sai shirin yaki shi ne na ba shi kuma zai fi dama da mutuna suna wajen madina kawai sai aka ga ya hau tushensa ya fita da gudu ya wajen inda jina ne to kuma sai aka hankali ya sai aka bi shi da Allah ka tsaya bai tsaya ba sai da ya ji wajen da rajina ta yi ita ne kusa ita na mukan hanya aka zo aka hada tafiya ce wallahi ba zan koma ba gida ba sai duk wanda yake da jina ya fita in kuka ga na koma to tafiya a kai ni ma abin da ba zan yi ba zan yanzu an dora masa masuliyar musulmi an dora masa masuliyar musulmi to shi ne ya tsaya na har sai da duk waɗanda za su fito a tafi da da suka fito aka tafi yi musu wasiya darasi ne babba suka kama hanya sannan shi kuma ya koma gida to Allah ya san banzan Allah zai fice bar Usama Usama kuma ɗa ne ga Zaidu a wannan al'ada manzo Allah bai da Usama abin da zai da ɗansa kenan ɗan zaidu ɗan manzo Allah dan jikansa ne to kenan zai zama annabi to da haka sai Allah ya fata wannan al'ada ina fata kun fahimta to da haka wannan ayar abin da take faɗa ke aya ta uku tana cikin sura ta bakwai, suratul al-qital ko suratul eh, abin da suratul muhammad aya آية ta آه، إيه؟ إيه؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم نعم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ايه ذلك الذين كفروا ضد عن سبيل الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم نعم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم نعم. كفر عنهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم بارك الله فيك بارك الله فيك فنعلم <laughs> الله يتي والذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا سكي إيمان سكي أيوكا تقريب wa amanu bima zila ala muhammadi suka yi imani da abin da aka saukar ga muhammadu kaffara anhu Allah ya kankare musu sayyi'atin zulman wa aslaha balahum kuma ya inganta ya kyautata al'amuran su wannan khabar ne labari to sai aya ta hudu wanda aka kawo wanda Allah ya ambaci sunan manzo Allah shi ba cikin ta karara sura ta 48 suratul fatih aya ta 29 محمد رسول الله محمد رسول الله نعم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم بارك الله فيك أكبر محمد رسول الله محمد رسول الله ولا مبتدا ne da khabar Allah ya sa kun gane to waɗannan ayoyi sai ita wai maganin ciwon ido to kuma sannan ku ji abin da ake ɗauka wa ma muhammadu muhammadu ba wani bai ma kana muhammadu muhammadu ya kasance ba wa amanu bima unzila ala muhammadin akan muhammadu ba ba ba ba san sa ma unzila ala muhammadin a ala muhammadin da kuma muhammadu rasulullah guda hudun gaba daya guda uku na farko ainihin idan ka ɗauke su a haka nan ka faɗi su rashin ladabi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kace wa ba Muhammadu Muhammadu ba wani bane ma kana Muhammadu Muhammadu bai kasance ba ala Muhammadin akan Muhammadu aka ce an saukar da ba kanka bala'i ke in aka yi shiru aka dole sai yi bayani gara gara ta ƙarshen Muhammadu Rasulullah wannan ta kawo shi ba da kafa wannan abin kar ku ɗauka wannan abin nan ne da haka akwai ragowar kundi na ni da na bari dan idan ka zo ka nemi wani kuɗi ta ce kai tsaya wannan abin shakenci ne ma na yi shi shakenci shakenci akan za ka yi haka za ka yi da hannayenka bayan sanoni biyar ake yi a su ba a zahar na asar magarba amma mun ga waɗanda sun yi kuma sun mutu matafi ba yi mun ga wanda sun yi kuma sun yi fama da ciwon ido saboda ba gaskiya ba kawai shakiyanci ne wani garji zai tafe ka sai ce ayin kana son mace ta neme ka da kanka da kanta ba sai ka neme ta ba sai sai ka yi zina da ita zai baka sirrin wara wara rumati fi baiti a hannun rumati ba ka sirrin karshe kafa hagu ba ibaka sirrin alkaitu alayka mahabbatan minni duk mun san Allah ka yafe mana cikin ki ne inda zaka buɗa sa suna inda zaka duk mun san. ba gaskiya bane sannan takalmin annabi ya fi kowa waye faɗa ko ya fi kowa takalmin annabi ya fi kowa waye faɗa kaga mutane abin da ya kamata da Allah ku karanta littafin a shafa na alƙabil yam za ku ji bayani game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya kamata a dame shi amma irin waɗannan abubuwa subhanallah haba jama'a tabbas annabi yana da daraja wajen musulmi kuma ba za ka cika musulmin kirki ba sai ka ji cewa ina da wannan darajar ta ƙauna ta matsayi mai kima a wajenka to amma kuma komai wajibi ne a ajiye shi a muhallin wannan shine abin da yake wajibi yanzu wani yana cewa kashin annabi ma ya kowa tun da manzo Allah yake ba haya kun taba jin an ce akwai bai sai dauka ya fahimci shi eh. amma in yayi aski ba ta yi amfani da gashin sa suna yi me yasa ba da gashin ba fitsari fitsari wani ya ce fitsarin annabi ya fi kowa ba ya fi na kowa ba ya fi kowa kun taba jin ya yi fitsari sun je sun saboda shi ma na sanadi sane gaban na kowa jama'a mu ringa mu ringa yin addini da haske na addini da haske na mutuntaka kai ka yadda kai mutum to da haka wannan zance ne sannan idan mutum da yarda bai yi amfani da shi Allah ya isa da da da yana da kyau da sai ce ni in ta sani na baki ko na baka ni ma na da shi sirri ni ma na da shi Allah ya sa kun fahimta to amma ƙarya ne cikinci ne da haka babu wani zancen abin nan karka yi karki yi in ba ka da lafiya ka je ka je maganin ciwon Ka ga tatsuniyar nan ta waka ta boka da aka ce shi ne dalilin saukar ayar fa kashe suna an kai gida haka kaga ta fi wannan maganar an kai sama da mai shi wannan akalla an ce fa kashe suna an kai gida haka ba mun zaruka ne yau mahalli ko da ba akan wannan magana ake magana ba amma dai ta fi wannan da an yi maganar gani Allah ka sauƙaƙa Allah ka fahimtar da mutane a ce Allah kuma ka rufi wannan al'umma to jama'a ku yi wannan tana da muhimmanci amma kuma lokacin na biya daga ya abin nan Allah ya kai mu gobe insha Allah sai mu sai mu amsa ta insha Allah barakallahu fikum na mara wadda من أهل الكتاب لو يذلونكم وما يذلون إلا نعم. وما يذلون إلا أنفسهم وما يشعرون نعم بارك الله فيك يوم ما سأل بركة يدورنا إيه سنوا جيا من جي الله سبحانه وتعالى يا قادو يا قادر ملنجي أهل الكتاب أن كراسوا سنور زواجا ainihin ayi muba'ala أما ba su iya zuwa Allah ya yi bayanin wanda ya fi kowa cancanta da annabi Ibrahim shi ne annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da masu wanda suka yi imani da shi da kuma sauran mummine. To a wannan aya Allah yana daga tona asirin waɗanda suke ahalin kitabi. Ya ce wanda fa'ibatu min ahalin kitab wani yanki na ahalin kitabin sun so lauyo bin lura ina ma su fatar ku kamar inda su suka bata. wa ma yudilluna illa anfusahum amma ba kowa suke fatarwa ba kawo da su wa ma yashuruna amma ba gani ba an ce wannan aya ta sauka cikin shafin ma'asu kan jabal da huzaifat bin yaman da amma dan yasir Allah ya kara musu yadda lokacin da yahuda bani nazir da banu quraiza da banu ba, suka zo suka gayyace su zuwa musulunci suka nuna mun a zuwa yahudanci suka nuna suna kaunar su kaza kaza saboda haka su zo su convert su bar manzo Allah su bar musulunci su zo su shiga yahudanci sai Allah ya saukar da wannan aya ita sun yi buri ne ku bada kamar inda suka bada kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala kun wuce a suratul baqara wadda kathiru min ahli kitabi law yurdunakum ba'da imanikum fara. hasada min indi anfusihim yanzu na neman ƴan uwa ne da za su tsaya su zama a gidan wuta kamar shedan ne da yake fatar da mutane Allah ito na masa asiri ce inna ma yadru isfahum li yakunu min ashabis ina tattara jama'a ne dan ki da za su tsaya su zama a gidan wuta shi shedan to kamar haka so hadisi kitabi sun tabbata in suka mutu akan ta tafarki da suke kai a wuta to amma mutuwar yawa kaka ce da haka bari su nemi waɗansu wanda za su tafi su tsaya su zama a gidan wuta da haka sai suke irin fa'iya da irin wannan propaganda a ce kaza a ce kaza amma su sun sani duk wanda ba su ba ahlul kitabi na gaskiya ina gaya muku makiyan annabi Musa da makiyan annabi Isa wanda su suka rage yanzu a ban kasa sun sani wanda duk ba banu Isra'il ba in ya bi wannan addinin ya yi wahala ne kawai dan addinin su ta annabi Musa suna rayu su annabi Isa akwai waɗanda ba banu Isra'il ba sun yi niyyar su shiga addinin suka ce ba aiko mu zuwa gare mu ba mu ga da aka aiko mu zuwa gare su ko ba kwa to idan a wancan lokacin da su karɓi wani wanda ba su ba ce yanzu ya fi cancanta da ake ba. Allah ya sa kun gane to da haka me yasa suke kiran mutane su shiga addinin Allah ya ce wanda fa'imun min ahli kitabi qawlin yunafu burin su shine su fatar da shi misleading naku shi misguiding naku zuwa ga wrong path ku bi hanya mara kyau wanda karshe za mu yi da za sani da da ba su yi Allah ka tsaro na'am Allah ya ce يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم وأنتم تشهدون نعم الله تعالى الكتاب يقوم زوال الكتاب لما تكفرون بآيات الله لم يكن كافر شهد آيات الله وأنتم تشهدون الهادي يقولون حقيقة شيء cewa waɗannan ayoyin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad zo da su inganta su ne suna daidai da zama har inda zai rayu farko har inda zai koma har irin abubuwan da zai yi har sifar mabiyansa ba shi ba kuna da su dan ne kuke cewa bayan haka na ya ahlul kitab ya ahlul kitab lima talbisuna sunan haqq bil batil wa tastumuna al-haqq wa antum ta'lamun yace ya ahlul kitab ya kuma zawali tafi lima talbisuna al-haqq bil batil dan ne kuke cudanya ƙarya da gaskiya kuna so sai addini ya zuba a karkace lima salbi sunan haka bil batil wa tabtumuna al haqa kuna koyi gaskiya wa antum ta'lamun al hadi wannan ana ta mutum da ya san gaskiya ke aiki da ita wannan ba abin da ya kamata wanda ya san gaskiya ba ne wanda ya san gaskiya ya kamata a san shi akan ta ya tsaya akan ta da haka aka ce menene dattijo ba shine wanda yake da babbar riga ko ka za ka zaba mai magana ka ji tamkar kyaure in ya faɗa haka abin wannan shi ne da ce saboda haka wannan abin da kuke yi aibu ne gare ku zai jawo muku aibu zai jawo addinin ku aibu kun san zuwa manzo Allah ya tafi kowace banzanci littafin Qur'ani ya tafi kowace littafi addinin musulunci ya narkar da kowace addini a cikin sa kowa ya kuma yi musulunci me isa kuke koyi wannan abun ga mun san shi amma da haka jaki baya shan kuru baya baya jin ahir sai ya sha mutu jaki yana jin haka baya ji shani shan da ke shi Allah ya ce wa qala ta'ifatu wa qala ta'ifatu min ahli alkitab aminu billadhi un أنزل على الذين آمنوا نعم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص يختص برحمته من يشاء نعم. والله ذو الفضل العظيم بارك الله فيك الله سبحانه وتعالى يا سوكر دولنا الآيوين أكوانا سور قوة مكيدة ولما كرتي da yahuda suka shirya wa musulunci abinda suka yi sai suka samu wasu mafiya daga cikin yahudawa sai suka ce ku je ku yi imani da muhammadu an da safe ku saurare shi ta bayanai ta bayanai da yamma sai ku ce da abin da ya faɗa ba gaskiya ba da ku faɗa ke sai ku yi rinda amma kafin ku yi haka ku samu waɗansu daga cikin musulmai wanda za ku ja ra'ayinsu sai da idan kun yi rinta su ma za su yi rinta to kaga su shiga musuluncin su na gariya ne da to idan waɗannan an ce yau suka shigo sun fita to waɗancan da suka daɗe a ciki ba su ma ga sun fita kenan magana ta zama ba gaskiya ba ce manzo Allah zan makareci ko ko fahimta wannan abin har yanzu na yi akwai wata kungiya ta kiristoci sunanta mu tashi mu ce ta arewa kafin arewa ta cuce mu asalin su ba musulmi ba ne sai suka tafi suka shiga musulunci wanda ya canza suna har ya je maka ya yi musulunta an ba abin nan da ina famfo misali ko kuma wani babban ya cin abin nan ya musulunta an kai shi maka ya dawo na ta da shi alhaji sai su amma duk da sisa sai wani lokaci zai zo ce ai da shi musulmi ne ya dan ma karanta Qur'ani ina wa'azi sai sai ayi ridda ya bar musulunci sai fito a matsayin sa na farko ko abin da ya kamata haka suna nan suna trending a social media a gani ko suna nan suna locating a wasu wurare a Jos da wasu wurare a Kano gidan mission a Kano a kan karamar hukumar Garku da wani yanki na tudun wada da wani yanki na sumaila da albasu a nan suke wannan shakiyanci asalin su duk kiristoci ne to ba san suna kirista ba an ɗauka 'yan gargajiya ne ko kuma dama kiristoci ne an sani sai su zo sun musulunta to wannan da shi sani Daka sun shekara biyu, sun shekara uku, saboda da suna wa'azi da Bible yanzu suna da an haske sun zo sun dan fahimci musulunci in suna karanta ayoyin zaka ji ba da suke karanta ba amma a can kawai su ne su suka saba limanci na coci yanzu zama limaman musulmai to sai su fito sai a dinga abin nan sai a ba su manyan rikuna su sa dama an yi musu training an koya musu sai su suna ta ai musulunci za su musulmi ne suka yarda suka daina an fahimta wannan shiri ne wanda tun zamanin manzo Allah suke wannan kar ka dauka yanzu aka fada kuma samu professor da wace jobi Allah ya kara mishi lafiya da su yi san kwana wanda shi ya yi sakatare da kada a Najeriya an tura shi a maka inda yi karatu yanzu ya mai maka bayanin harsun alkurani da kaza kaza sai ka sha mamaki amma kirista ne lokacin da yi wannan abubuwa amma sun yi tafakon da sun su musulmi haka suka rayu a cikin musulmi aka yi kaza amma shi alhamdulillah ya musulunta yanzu yana residing a kaduna tsohon ma'aikacin abu ne har yanzu yana zuwa profesa ne wanda sun ba shi damar ina tun tsaye ko yana tsaye musu aiki hannu ina da sa canza a kan comparative religion a kaduna wannan profesa ya zaɗa tattauna musu a irin waɗannan abubuwan da suke yi to ba mamaki ga qur'ani ya ga mana duk wannan shine Allah ya ce wa qala qa'idun min kitab wasu jama'a wasu kungiya wasu bangare na ahli kitab suka ce aminu billazi unzila ala alladhina amanu ku yi imani da abin da aka saukar da waɗanda suka yi imani wajen nahari a fuskar rana ma'ana farkon rana waqfu akhirahu sai ku kafirce karshen rana la'allahum yarji'un la'alla sabar addinin da suke kai ko da ba su shigo na ku ba masu wannan abin akwai kafin al-ashraf da malik dan asaf da wasu su suke gaya mafi yanzu irin na abubuwa to shi ne su kuma sai su je sai su yi haka sai su imani ƙarshen rana sai su kafin wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum sai su je da su amma karfin imani sai ga wanda ya ba addinin ma'ana wanda iya tana wanda yana cikin wani ɗan wato eh, abinda Obasanjo ya fito da shi na eh, menene interfere an gane lokacin da yana mulki lokacin da aka wata kungiya da musulmai da kiristoci da waye waya wannan ranar juma'a ce masallaci a yatuwa ranar lahadi a jejuta a yatuwa sun sun zo ga haka biyu wannan baya kawo wani abin musulunci a addini ba sai kai wanda yake nuna akwai alaka tsakanin ka da ba musulmi ba alaka musulunci ya ya tsara alaka tsakanin musulmi da kowa yau addinin da ya tsara alaka tsakanin musulmi da yake bin musulunci har da yadda zai kashi an tsara ko ba tsara ba to ya zai kasa tsara alaka tsakanin mutum da mutum addinin da ya tsara har wanda kake yaki da shi ga inda za ka yi mu'amala da shi a musulunci in ana yaki da arna ba an hana a yi musula ba an hana musula a kashe mutum a dadda su fuska an hana asali ma za ka dasu mutum har ne ne amma ka dace ta fuska saboda me fuskar ai ba ta sabace ta waye ta Allah da haka nemin makasa ce kuma asali ma ba so ake ka kashe ba so ake ka kama shi ya zama bawa a yaƙi a musulunci ba a kisa sai ta kai sai ya zama shi ne mataki na ƙarshe da za a iya taimaka musulunci to shi ne aka ba da dama a yaƙi a kisa a cikin abin Allah ya sa kun gane kun ga ana ta baiwa duniya perception akan musulunci ana kawo abubuwa da ba aka musulunci ya tsara su to da haka musulunci ya tsara komai sai suka ce to kar ku yadda ku yi imani sai da waɗanda suka yadda da ku qul Allah yake ce ne innal huda hudallah lallai shari'a ita ce shari'ar Allah Allah shi ke shirya da mutane Allah ka shirya da mutane. an yi wuta ahadun yusla ma utitu ba wani abu ba ne a baiwa wani ɗaya kwatankwacin abin da aka baku Don Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabci da banzanci ne a ciki ku banu Isra'il annabawa dubu ɗari da ashirin da hudu da aka yi an ce dubu ɗari da ashirin duk a cikin ciki abin da suka bawa duk duniya ta yari, al'umma sittin da tara in kawo cikin ne su ɗaya dubu hudu suka bar wa duniya ba annabi ya ce al'ummomi saba'in aka yi a duniya mu da sufan na saba'in banu isra'il al'umma ce to su kadai annabawa dubu ɗari da ashirin daga cikin su dubu hudu su suka bar wa al'ummomi sittin da tara wannan bai ce su ba to amma hasada ce kafin shi ne hasada azzalimi ne shi ya ci ko kuma ta shi ne hasada cinye ne duk abin da ko kankantar abin da ka samu damuwar shi ne shi wata abin yadda nisabi shi ba to da ka abin da suke kenan shi ne Allah ce gaya musu falala ta Allah ce bayar da wani abu irin abin da ya ba ga wani wanda ba ku ba aw yuhajjukum inda rabbi ko su zo su kawo hujja a wajen ubangiji wannan ayar wasu malamai sun fassara ta au hajjum inda rabbikum su yahudawa da nasara za su yi jayayya da ku a wurin ubangiji ku ranar tashin alkiyama annabi ya tabbatar da haka ranar kiyama yahudawa da nasara za su yi su jayayya da wannan al'umma a gaban Allah cewa Allah ya fifita wannan al'umma tare da cewa su suka fara zuwa sai yi da ce to na zalunce ku ne sai ce a sai ce wannan falala ta ce ina ba da duka wannan mun ga dama to shi ne Allah sai ba da labarin wannan abin da zai faru sai Allah ya ce kul ne innal fadla bi yadillahi falala a hannun Allah ne yutihi man yasha ina ga da fadlan wanda ya ga dama wallahu wasi'un Allah mai yaban falala ne in ya baka anan ya bani anan in ya baku anan ya mu anan namu bai rigi naku ba naku bai rigi naku ba menene na rigima a ciki alim kuma Allah shi ne san wa in kamata yi wa falalar shi ba ni ne ko kai za mu ci Allah yi wa wani falalar ba a nan duniya kana da wani wanda za ka yi zuwa kace da shi kamar yanzu ana rama in na ce maka wani abu sai maka haka ne ko ba haka bane da ko da yake Allah wannan yace Allah yi wa wani kaza sai Allah bai masa haka in ya ga dama in haka ne sai kima in bai ga dama bai kima damuwar annabi yake ma hasadakum al-yahud wan nasara ma hasadukum ala yawm al-jum'ah wa qawli amin ba'da al-imam yahuda ba su muku hasada akan wani abu da su da nasara ba fiye da inda suka yi muku hasada akan waɗannan abubuwa guda ranar juma'a da kuma faɗar ade bayan lima ranar juma'a Allah bai ba su zaɓin rana ku zaɓi rana ya mutu da suka zaɓi rana a saman nasara suka zaɓi ranar lahadi mu da Allah ya kawo su sai kishin da mu zuwa ga ranar juma'a a wata riwaya sai Allah ya zaɓa mana ranar juma'a Allah ya fatar da su mu ya shiryar da su zuwa wannan rana idan su zaba mu in zaba mana to shi ne suke hasada dan ne mu Allah zai zaba mana ko dan ne zai ne da mu wannan ranar su suke shirye da su annabi yake to mun zo karshe amma mu ne farko ranar tashin kiyama duk da cewa mu ne al'umma ta saba'in amma mu za a fara mu sati ranar tashin kiyama sai mun shiga aljanna sannan sauran abubuwan su shiga wannan hasada suke Allah ce sai dai su innal fadl bi billah sallala hannun Allah take yuti bai yasha na bayar da falalar ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un Allah bai wani falala ce dan ya bayar yau ya hana ibayar bayar gobe in wanda ne da ya sake kan dawo a yau bai gagara Allah gobe ya kawo wani ba shi na ta yana kan dawo na wani ma yana kan dawo Allah zai iya Ali kuma masani ne ga wanda in an masa zai zama alheri gare shi daga wanda in an masa zai zama alheri ba da haka in kaga Allah ya baka ka roki Allah ya sa ya zama shi ne alheri gare ka in kaga ya hana ka ka roki Allah ya zama hana wanda zai zama alheri gare ka yanzu ina amfanin kuɗin wannan karuna ne amfani kuɗinsa to yanzu ya ishe ku da dalilin kuɗin ne yanzu yana da ina ta zuba ƙasa har yanzu bai kai ƙasa da sai da aka kuma kawai da ya kara akwai tashin hankalin da ya fi wannan yanzu idan baka gane akwai tashin hankalin da ya ke ciki ban baka gane ba zuwa za ka yi kawo sama fiye nan ka kaɗan rufe idan ka sai ka duru ko ka rika tafiya eh malami kawai mutum ya rufe idan sa kawai a saman fiye nan yana tafiya yana tafiya yaya da Allah lokacin da ya ji kamar sa ɗaya za abin nan ai ka san zarisno goyin ba in dai ɗaya ta sauka ƙasa to dole gangan jiki zai ta daga bada to ga a zo kasa da Allah ya da tashi hankali ko babu to shi ka zuma cikin lokacin da yake zarbawa har yanzu bai karasa ba da me amfani wannan gudu in ilimi ne falala ce me amfanin ilimin bil'am bin ba'u me amfanin ilimin idan mulki ne mulki falala ce ina amfanin mulkin na maro ina amfanin mulkin wasu nasa amfanin mai sai musu Guda ka yi Allah ya baka roki Allah abin da ya baka da falala in zama alheri gare ka irin wannan abin da aka baka an ba wani ya zama sababin halaka a tare da shi يختص Allah na يشاء wanda ya ga dama da رحمته wallahu bil fadl al kuma Allah ma abucin falala ne mai girma ma abucin falala ne mai yawa falalar Allah ba ta da iyaka za ku lulala babu jamake shi da kowa ya tashi nema nema daga falalar Allah annabi sallallahu alaihi wa wa sallam a wannan sadadin ya sake faɗar wata magana irin wannan yace yahudu za su ce da ubangiji ya wannan al'ummar ta zo a bayan mu amma kuma ka gabatar da su a kanmu ka ba su lada ce da wanda ka ba mu Ya dami ya kasance Allah ya ɗauke su ce aiki yini ɗaya ibiya su kuɗin yini yahuda da suka je azab sai suka ce su sun gaji a biya su iya aikin yanzu aikin da suka yi nan a nemi wanda zai ƙara ya ka biya su falala irin ta Allah sai cewa zai ƙara samun wannan aikin nan zuwa yi ne in ba shi kudin aikin yi ne guda daga azar zuwa faduwar rana sai na sa suka kafa suka fara gigi gigi gigi gigi kamar sa kai da suka zo lokacin la'asar sakaliya sai suka ce su gaskiya sun tashi a biya su abin da suka yi Allah sai biya sai cewa zai ƙara samun aikin nan zuwa faguwar rana sai mu muka zo muka karɓa Allah sai ba mu sai haɗe abin da ya ba Yahudu da abin da ya ba Nasara da abin da na asalin yinin sai ba mu gaba ɗaya shi ne suka ce yau ban gidi ni. Allah ce na zalunce ku kun yi aiki zuwa lokaci ka samu ta a biya mu an ja ku kun kun yi aiki zuwa lokaci ka samu ta a biya mu an ja ku an tashi wannan da ya zo ya ƙara samun aikin nan na ta, ganin dama ta kuɗi na ni na wannan laka ta ɗauka da bashi na me za su ne ni da ma abin da suka kasa gane duk aikin da aka fara shi ba a kammala shi ba to yi ne ba ya shiga sai an kammala shi haka ne kuma aka bani to idan mu gane ba ba a wani window direction in ana so a yi masallaci sai a ji a gama a sumayar ashe nan ƙasa ne ba a gama ba ana yi kuma yi za a yi gida a gama tsaftar sama amma nan ƙasa ba a gama ba ana yi amma kai da gani wannan abin da ka gani na karshe ya nuna maka kayi na abin ashe cikas aiki shine ne shine cikar aiki amma ba kai wani abu ka abin nan ba sannan in wasu akwai abin da idan ba a cika sashi ya cika su ba to kuma matsala ba yake zama har kafin kasu ya samu matsala abin da mun faɗa yanzu dai Allah ya ba mu dada ilimin kure ya fi mana abin da yake na yake babu mu yi aiki na ne sanda ya ba mu san da Allah ka taimaki a cikin musulunci da musulmai to ana za mu kwana insha Allah Allah kai ku gobe ma dora da gare ni muka tsaya wa sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله